Christ. تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu sauraron mu barkamu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri na musamman wanda ke zuwa muku daga gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna gayyatar babban malamin mu domin amsa tambayoyi akan dukkan tambayoyin da kuka yi waɗanda suka shafi wannan wata na ramadana gafarta malam wato malamin da muke ɗaukar nauyin ko muke halartar da shi a wannan guri domin ya amsa mana tambayoyi shine wanda dai muka saba zuwa da shi kullum shine malam ibrahim adam disina babban limamin masallacin juma'a na masjidin rahama sa'an nan kuma lattara a kwalejin horon malamai na azare gafarta malam barka da zuwa assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka sani yan uwa wato wata ne mai alfarma wadda tana cike da matsaloli daban-daban to a dubi akwatin talabijin da a ga nambobi na musamman waɗanda suka dace a yi rubutun tambayoyin da suka dace kuma domin samun amsa Allah ta'ala ya ba mu dacewa cikin shirin da za mu gabatar insha Allah watan ne ke da matsala ko da jama'a a mutane ne ma wata tana akwai matsaloli na azumi din suna da yawa wanda mutum zai ci karo da shi ya rasa ya zai yi fasarar mas'ala ba matsala ba eh ka san akwai nan ka matsala akwai mushkila akwai matsala <laughs> eh? to wanda da ya aikata abin da ya kasa gane shi mala ya zama masa matsala gaskiya ne <laughs> mala ya ce mai tambayar mu na farko yana tambaya a kayan wai wannan wata da muke ciki na ramadana mm. ko kwanakin da muke da su din wato wani irin falala ne suke da shi kwanakin goma karshe da sauran kwanaki din kwanakin da muke fuskanta na yawa eh na ramadana cewa da me suka dara ne suka dara a sauran wayannan goma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله للي أزمي بكي إنسان الله نعم قوة شلانا تنا الله kowane lokaci yini ne ko dare yana da falala amma goman ƙarshe an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fi ƙaimi da ƙara himma wajen yin ibada sama da sauran gomomi guda biyu goman farko da goman tsakiya ah, ya tabbata cikin bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan goman ƙarshe ya shiga yakan ɗaura kwarjallansa baya bin ta kan iyalinsa baya kula su in dai maganar saduwa ne yakan mai da hankali kan ibadar sallah da sauran ibadojin da ake yi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya na tsayawa nan ba yakan tada iyalansa su yi tare mm. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan raya daren baki daya saboda haka abu ne wanda yake sananne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan kara himma wajen yin ibada a goman karshe sama da sauran kwanakin azumi mu kuwa dama jira muke yi mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani abu hmm. in dai ba ya ce wannan shi kadai bane ba sai mai koyi da manzon Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam kamar da Qur'ani ya zaburar da mu cewa mu dinga zamto masu koyi da manzon Allah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر sannan malam usman idan ka ce da menene kowane abu ne a goman ƙarshe wanda babu shi a sauran gomamin zan yi ce maka da yawa farko dai a goman karshe ne ake samun dalar lailatul qadri daren lailatul qadri wani dare ne malam Usman. tilo shi ɗayansa wanda darajarsa hmm. ta kai kimanin darajar dalanni ko dalare na wata dubu wata dubu inda zaka wato warware kwanakin kamar da shi a shekara hmm. zai baka kimanin shekara tamanin da uku da wasu 'yan yafin watanni aka ce wannan dare shi ɗayansa ya fi wato dararen shekara tamanin da uku in ban da su ma dara lallai da kadar da ke cikin waɗannan shekarun eh, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa musulmi su matsa da himma wajen nemo wa wannan dare saboda a ce wannan dare ya same kana cikin ibada kaga abin da zaka samu na ninkin ba ninkiyar lada ba kaɗan bane ba kasan da yawa daga ce mutane sun ɗauka cewa dare lailatul dare ne kawai na addu'a ba wai addu'a ne kadai ba a'a su ake yi a sa a wannan daren ya zanto kai ibada to abin da kai na ibada sai an nan ka maka hmm. ah, mala'iku sukan sako hmm. mala'ika jibril kan sauko duk abin da zai faru a wannan shekara a wannan rana ake saukar da shi ruhu الملائكة bi فيها rabbihim min kulli amrin hmm. salamun hiya hatta حتى الفجر Saboda haka tunda ko a cikin goman karshe ake samu dole ya zamto cewa ya fi sauran daraja musamman ma da yake a goman karshen hmm. babu takamaimiyar ranar cewa wannan ita ce ranar da suka ce. sai aka bar abun haka a cikin duhu mutane suna mamanga dan dai su kara himma ko Allah ya sa su dace da wato kamar ka san zan tambaye ka kenan eh. cewa yaushe ne ranar ah, wannan rana ne wannan kuma wani abu daban ne malam Usman ba wanda ya san hakikanin ranar sai Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa ganin ta har ma ya kiyaye ranar ya so ya faɗa wa mutane hmm. wannan ranar sai zai samu mutane suna rigima to a ganin ƙoƙarin ya raba su sai wannan abin ya kubuce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wanda ce a ah, to shi akan yi wa manzon Allah wahayi ya kasa isar da shi wani abu ya kubuce masa a'a wannan yanayin na musamman da kubucewar da faɗa masa duka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara abin ya ya kasance eh, Allah shi taimake mu malam Usman masha Allah Allah ya mana wasu alamu wanda suke nunawa na yanayin akwai alamu da suka tabbata a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan dare dare ne wanda babu bai da zafi mhm. bai da sanyi matsakaici ne mhm. kuma dare ne wanda yake cewa hade akwai nutsuwa a ciki mm. tunda ka ka wasu mm. babu hayaniya a ciki mm. kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce watan wannan dare yakan kama ne kamar wani kaskon da aka tsaga shi ma'ana dai watan ya girma irin wato yadda wata ke zama a karshe karshen wata ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan gari ya waye wato gari abuna akwai wata alama ta daban kuma mm-hmm. ranar za ta fito wato gau amma kuma zafinta ba zai zanto kamar sauran zafin rana rana wacce babu gajimare a tsakanin mutane da ita ba eh, duka waɗannan bayanai kai da kadar insha Allah ina ganin mutane mai za su tambaya ko ba su tambaya ma in lokacin ya ƙara karatu ma ƙara yi mutane bayani mm, insha Allah mala Usman a ah, malam wannan yana tambaya ne akan hukuncin mutumin da kan yi sallan wasu raku'o'i tare da jama'a sai kuma kaga ya fice kusan yawancin masallatan mu ma sai ga ana zazzara jiki ana zaga jiki akan eh wanda kawai shi sai zaɓe uku ko abu shida kenan ko ya yi hudu takwas kenan ko na nufi ya yi ɓangarorin sallah guda sau eh, uku ko sau hudu wasu kuma ma sun hakan ya faruwa a irin masallatai yadda ake yin irin raka a ashirin mm-hmm. sai ga mutane idan aka yi goma sai su ce sune iyanan nan annabi ya yi eh, sai masu ce ba za su iya su yi bidiya ba kuskure ne gaskiya ya kamata ah, mutane su sani cewa daga zaran kai mamu ne na sallah hmm. to fa kai fatala kan sallah ne mm-hmm. liman kuma shine sarkin sallah inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi duk abin da liman yayi ya kamata kai mm-hmm. kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yake faɗan fallan sallan tarawih da sallan tahajjud da qiyam ramadan mm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ji shi na cewa wanda ya sallah wanda yayi sallah tare da liman har liman din ya juya mm-hmm. kaga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi falalar ne ga mutumin da ya bi liman har sai da liman ya idda sallah ya kammala shi ma juya da tafi gida shi ma sai juya hmm. tunda liman ma ya riga ya kammala amma mutumin da ana cikin sallah shi kuma sai jinya jikinsa shi wannan ba zai samu wannan fadalar da ake samu na kaiwa matuƙa wajen sallar ah, iyam ramadan ba eh, wallahu ta'ala alam wannan kuma cewa wannan abun ga wanda ya yi ƙari kan rakawai goma sha ɗaya ya yi bidiya wannan makuskure ne babba saboda yadda aka samu manya-manyan magabata wasu ma daga cikin sahabbai suna yin haka duk da cewa malam albani ya yi kokarin launin wata ruwaya da aka rawaito cewa na umar a zamanin sa ana eh, sallah a ishirin. Hmm. Ah, amma wasu daga cikin malamai ba su goyi baya ba sun inganta wani ruwayan amma dai ko ma yaya ne akwai magabata masu ɗimbin yawa wanda ke so ah, kusa kusa ya duba littafin da autar na imam shaukani yadda ya kawo wato yadda magabata wannan a ce na sallah raka a talatin wannan raka a arba'in wannan raka a goma wannan raka a kaza wannan raka a kaza al'amarin akwai su a ciki al'amur fiye sa'a al'amur fiye sa'a ba lamarin rigima bane ba kamata yi maimakon idan to cewa idan lokacin ya loga ana ta rigima a masallatai ana ta rigima a masallatai eh irin himmar da ake ba wannan rigima da ana ba da himman nan wajen Eh, yin ibada ai da da abubuwa sun yi kyau amma sai zama cewa kawai rigima ke ta baki amma kuma sallan yazo sai ya gama sai rigimar babu su haka ne haka ne gaskiya ne ah, wannan mai tambayar mallam yana tambaya ne akan hukuncin wato mutumin da ya sumbaci matansa da ramadana wanda ya cimba ya sumbaci matarsa eh. a wata ramadana to ah, sumbatar mace a wata ramadana ko mutum na azumi haramun ne ga wasu hal ne ga wasu mm, mm. halal ne ga mutumin da yake zai iya kame abin kansa hmm. zai iya kama gabansa ba da gutun da ka san ai sumbata ba gaisuwa bane ba yawa sumbata alama ce ta sha'awa hmm. alama ce ta farin ciki na gwada jin daɗi hmm. mukaddima ce to ita wannan tana daga cikin abubuwan da ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbanta iyalan sai na azumi kamar da nana na Aisha ta faɗa mm. hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi so ba za ka ce mutane haramun bane ba mm-hmm. amma sai da cikin mutane akwai wanda suke fitinanu mm. wani kawai ko matarsa wanka ta yi mm. in yi kalli dirinta ya gani take kawai sai ya gani kai hmm, sai ka ji ma hari ba zai iya haƙuri ba wani ma haka kawai zai iya zubar da wani abin da zai iya karya masa azuminsa ko zai iya karya masa sallarsa ko alwalarsa kaga irin mutum in ya zanto haka kasan kake tun da mutane daban daban da sun sha bambanci kwarai ko kowa da irin garizarsa kowa da irin garizarsa kowa da irin yanda yake da sha'awa idan kai kasan mutum ne matsakaici mai iya kama kanka dan ka sumbace ta kuma nan ma ya kamata a saka duba cewa idan ka san ita din hmm. ba ta da gariza don cikin matan ma kamar da kamar da mazan akwai fitinannu hakan nan cikin matan ma akwai ne fitinannu ko da shi da mutum ya dina ce fitina ya dauka cewa na kasa ne hmm. don yawan sha'awar mace ba aibu bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi yana da karfin maza 40 <laughs> kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cin abin da yake so akwai mata sallallahu alaihi wasallam gariza ce da Allah ya ce dan adam na da ita wanda ma ce baya da wannan ƙarya yake mm. tunda Qur'ani ya ce zuyina lin hubbu shahawati minan an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara mm. min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati wallahu indahu husnul mm-hmm. so amma idan mutum ya zanto cewa zai iya kama kansa babu laifi don ya tabbata a hadisi kamar da abubakar ibnu abi sheba ya kawo cikin musannaf hmm. cewa wata rana wani mutum ya zo gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tije ne hmm. sai ya ce manzon Allah zan yi sumbatar iyali na ina azumi hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa eh ya ba shi dama can a majalisi guda a guri guda a rana guda bayan tafiyar wannan sai ga wani saurayi la Allah ma sabon aure ne ya ce ya rasulullahi zan iya sumbatar iyali na sai manzon Allah ce masa a'a saboda an san wanda ya zamto da tijo ya zai hmm. iya kama kansa wanda kuma yake yanzu abun yake gaga yake gaganiyar jin abun nasa saboda ba dole iya kama kansa ba kaga sai aka bambanta musu hukuncin so ya kai ne zaka iya duba kanka ya kai hmm, hmm. wa kan insanu ala nafsihi basira kowa ya fi sanin kansa yanzu na san kaina mala usman ka san kanka hmm. kai ma mai ganin mu da sauraron mu ya san kanka kai ma kin san kanki kowa san kansa saboda haka ka san zaka iya kamewa ka san ma ba zaka iya kamewa ba so sai in zaka iya kamewa ya halatta in ba zaka iya kamewa ba bi halatta ba hmm. Allah ta tambayar mu na gaba wato tambaya ce akan mutumin da wato ya shafa kulli cikin Ramadana kwalli eh, ya shafa kulli kamar da imam bukhari ya kawo a cikin sayyid bukhari abin mu'allakan ma'ana ba tare da isnadi ba amma dai kuma ya tabbata daga wasu daga shi magabata kamar hassan ibn abul hassan eh, ibn yasar al-basri hmm. cewa suna ba da kwalli cewa kwalle baya karya azumi akwai da shi na zamanin kwatsaus ne hmm, hmm. shi ma yana da fatawan cewa a kwalli ya kare azumi saboda haka kwalli ba ya kare azumi don kwalli ba abinci bane ba ba hmm. kuma abin sha bane ba abin hmm. kwalliya ne hmm. dan ka ji sha kosa ko ya da da ya dawo maka ta baki kaga alamar bakin ba zai kare maka azumi ba wallahu ta'ala a'ala na'am a masu kallon sauraron mu kamar da kuka sani mu mukan ƙara ƙarfafa gwiwar cewa dukkan mutumin da yake da sha'awar tambaya a wannan guri ya yi kokari ya dubi akwatin talabijin ɗinsa don samun lambobin da zai amfani da su wajen rubuto tambayoyinsa kuma a yi tambayoyi waɗanda suke da ma'ana wadda malam zai yi nazari domin ba mu amsa su kamar yadda muka faɗa cewa wata ramadana ne wata ce wadda take kunshi da ibadodi daban-daban wani yana yin wannan wani yana yin wannan so malam akwai wata tambaya wadda wani rubuto yake tambaya akan wani bayani malam zai akan wato matasa da suke irin tashe din nan da ake yi ramadana ta shigo akan daddawa wasu abubuwa haka wallahi bani da wani ba da wani bahasi na tarihin kan wannan tasha ni na san dai ba ibada bane ba bai daga cikin abin da malamai suka rubuta a littafi cewa abin da ake so musulmi yayi akwai tashi mhm. na san dai al'ada ce ta bahaushe ka san bahaushe kuwa kamar yadda na ga wani bincike da aka yi a cibiyar nazarin harsoshin najeriya a jami'ar bayero hmm. da ke magana akan al'ada abuna ibada addinin bahaushe da hmm. shakuduwar al'adar bahaushe da kuma addininsa hmm. to cikin abin da na gaya ambata har akwai wannan wannan maganar Ko kusan ta zamto al'ada ce da ake yin ta a lokacin azumi inda ka tambayi masana hausa baka asalin tarihin wannan abu amma ni ba sani ba amma dai na san cewa akwai shirme a ciki dan akwai bata lokaci a ciki akwai kuma batsa a ciki wani lokaci wannan wani lokaci kuma akwai ma shakiyanci a ciki shakiyanci ma har da wasu abun addini kuma yanzu kuma wasu ko wani lokaci ga mutum an kama shi ana masa taba kaka hmm. a matsayin shi barawo ne <laughs> kaga wannan sakarci ne sakarci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi da ya hana drama hmm. ma'ana ka kwai kwai kwai wani abin da kai ba haka ke ba a hmm. cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana so kaga da wannan ma da masu kai san kwaikwayo duka abin da ake harama ne shekar islam ibn taymiya yana da wasu maganganu masu kyau ibn jauzi hmm. yana da wasu magana masu kyau akwai eh, bakar abdullahi abu zai yana littafi da ya tara maganganu akan irin waɗannan harkokin wasan kwaikwayo cewa at-tamsiliya ko at-tamsil hmm. tarihu wa hukmuhu da kwasan kwaikwayo tarihinsa da kuma hukuncinsa a addinin mm. musulunci mm. kaga wannan shirme ne ko haka kawai akwai akalu amwal nasu bil batil mm. haka kawai wani lokaci za su je dole sun matsa da karfin tsaye ka ba su in baka ba su ba baka samu zaman lafiya ba kaga wannan shirme ne ba cikin qur'ani ba cikin hadisi yana cikin kundin al'adun malam bahaushe ne kasan shi adan sai dauka ma addini wai abun kamar sadaka ce ake ba su sadaka wasu yi kana ta baka kana ba sadaka <laughs> ah, kai wannan shirme ne to wannan ana mai kiriniya <laughs> yana wa ya sa gane ya dau wannan ya hada da wannan ya dau wannan ya hada da wannan ka san shi kai da kai da sani da ce shekaru na bai wannan tabbatar ni ban yi tashe ba amma dai na miwa kai kai <laughs> ga wata wala Allah ya yi wani baki da tun daga shigar ka fara faɗa mana kai kiriniya ko za garza Allah ya yi ga ta mala mm. a wannan mai tambaya na tambayar mala akan adadin wato rako'i nawa ne ake wajen tarawihi ko wani adadi musamman da aka mutum ina ganin waɗannan tambayoyi mun amsa irin su cewa tarawihi abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen rabalana ko a cikin rabalana hmm. baya wuce sama da raka'a goma sha ɗaya hmm. haka da na Aisha ta tarawaito hmm. so kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salatul laili masna masna a sallan dare bibbi ne kaga nan gurin bai ce iyaka su ba kuma dan an samu wasu daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai koyi da su kamar sayyidina Umar in hadisin ya inganta ya yi sama da guda goma kaga bayan da zaka ce abin da ya bid'a ne inda mm. da bid'a ne ya kuma san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ba zai yi ba mm. so raka'o'in tarawihi in kana so ka tsaya a yanda manzon Allah ya tsaya goma sha daya in mm. zaka je yanda sahabbai suka je sai ka kara sama da haka dan magabata ma gwargwadon kokarin mutum gwargwadon kokarin mutum kuma sha daya ma in kai ayyafi in kai zaka iya karatu mai tsawo sai ka karanta izu biyu biyu ko uku uku in kana so sai ka jima wallahu ta'ala a'lam wajen kuma kariya malam kamar mutum shi ya jagoranci iyalansa ya fi muhimmanci da masallaci ko ba duka sallar nafila in banda akwai sabani a tsakanin malamai sun duka dai akwai general rule Mm. cewa dukkan sallar nafila yin ta a gida ya fi. Mm. wannan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da ke faɗin haka mm. to amma sallan fatarawi akwai malaman da suke cewa cikin zancen zantukan manzo Allah sallallahu alaihi zaka iya fahimtar cewa sallar tarawih a cikin jam'i fi. amma wasu ma daga cikin malamai suna nan akan cewa hatta sallar tarawih yin ta a gida ya fi yin ta ita daya kai daya fi dan ba farlan yin ta a jam'i bai fi farlan yin ta a gida kuma zaka iya yin sallah kai da iyalanka in mm. eh, musamman ka jagorance su eh. duk wannan ya halatta mm. zaka iya wannan zaka iya wancan zaka iya wancan malam Usman so gaba ta biyu ta tambayar sa shine yake tambaye yake ce yaushe ne to farkon lokacin ta ma'ana lokacin da yake sarawi mm. ana fara ta daga zaran dalan farko na watan ramalana to daga zaran an ce an ga wata tun da dama kasan dare yana rigayar me yana bukata yana yana rigayar wuni saboda haka daga zaran an ce an ga wata hakan nan kuma daga zaran an ce an ga watan sallah dalan ba za a masa tarawihi ba Eh, domin wannan daren daren sallah ne ba na hukuncin yawa daren sallah ne ba na wata ramadan mm. na'am to sai dai matsalar da ake samu namu kuma tunda ba a samu wani lokacin ba a samu labarin ba da wuri al'aslu in ba a sanar cewa za a an ga wata ba hmm. in kwana 29 ne hmm. shikenan zaka ci gaba al'aslu ba kawo makana alama kan hmm. zaka ci gaba da yi har sai in ka samu labarin cewa an ga wata amma kuma in wata yayi san an cika kwana an yi azumi 30 ba maganan nan ka ce ba zaka ji zaka ji har sai an ba da sanarwa cewa an gauta domin automatically kowa ya ba da sanarwa a ci gaba da azumi gobe ba za a bi shi ba dan ba ya sa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghamma alaykum fa aqdiru iddata min sha'bana 30 haka nan idata ramadan 30 kaga daga zaran ba a musulunci ko ba mota mai kwana 31 hmm. babu mai kwana 28 wannan sai a kirgen gumakan gugir gori su ne masu cewa akwai nan lifiya yakan yi 28 akai kuma 31st eh. su malam kaman eh, wani yana magana akan abin da ya shafi ramadanan ne mutum ya ji zafi ko ya ji rana ya yi yawa haka mm-hmm. shi ya halatta ya nemi wani ruwa mai sanyi don ya dan sa da idan zafi ya yi yawa ko wahala ta yi yawa wahala a wata ramadana ya halatta mutum ya yi wanka ya halatta mutum ya ɗebi ruwa ya zuba a kansa mm-hmm. kamar da aka rawaito abdullahi dan umar ya kasance na yin haka ya halatta ma mutum ya fada koki mm. ya dan jika jikinsa in dai ya tabbata ba zai haɗu ruwa ba eh, don wani zai ce ayin ka faɗa kogi za ka iya shan ah, mu ɗan kogi ne mun sani cewa don mutum ya yi nutsiyo a kogi mm. baya gwada cewa ruwa zai je jikinsa ko ta hanci ko ta baki ko ta kunni eh, za ka iya iyo a cikin ruwa don kana azumin wata ramalana mm. wannan kuma yana tambaya akan menene hukuncin wato yin sallan tarawih din da gurguri da wuri eh. lallai yana daga cikin kulakulan da da yawa suke yi musamman sallar isha'i ba ma tarawihin ba so da ke tarawihin tana alaka da sallar mm. isha'i ne a gurin mu ya zamto cewa aka yi wannan tambaya asali kamar da malamai masu kididdigar mm. lissafin lokaci suke cewa na nufin masana mm. abinda suke cewa shine lokacin abunan tarawi a lokacin isha'i hmm. yana shiga ne bayan wucewar bayan shigar lokacin magariba da awa guda da awa guda hmm. kasan yanzu wato sai sai magariba ta akalla sai an samu cikakkiyar awa guda tsakanin faduwar rana da kuma shigar lokacin a ah, isha'i shigar lokacin mai isha'i kamar yanzu yadda ana magariba karfe amma yanzu an akwai masallatan da kana shan ruwa ba kammala shan ruwan ka ba hmm. Allahu akbar allah akbar sun kafa masallami isha'i wasu intabar tabbata da suke bayarwa tazara ko ratar da suke bayarwa baya wuce minti talatin da wani abu. Yawanci ba da wuya ma ka ji. Musamman ma lokacin azumi akwai masalafai yadda suke shahara cewa fijo ko na mm, eh. ga mutane suna taruwa na cewa yanzu kafin mm. ka ce kwabo limamin ya yami ya kammala ya har ake masa taki da cewa eh, yar mubi ba yawa sai lada ko kotan gurjiya ko fijo. Madalla ina ina da sha'awan irin wannan bayani akan irin wa'annan salloli da. Wallahi wallahi wasani. Kun dai san hadisin wani malam ba ta hiya fa ta hiyan nan ba a dai ba wai ba ta hiya ba suna ta hiya ma suna da zama ai ai zaka ce ba kafin ka ce ko fatiyar ma kafin ka karanta eh ma haka ake kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu kana yaqra'u aya aya aya yana karatu aya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim amma alhamdulillahi rabbil alamin dalin mun tsuwan nan barilla ne eh? tsuwa barilla kuma mutanen mu wani lokaci suna da wani abu sai ga idan kamar an ce ba za ka zama duwa ana in ibada ce ana so ka ta wani gajajaja haka mm-hmm. ba a tsayawa a nutsu sai ga mutum ko kiran sallah ne mutum lafiyarsa kalam mm. muryarsa in kuna magana da shi zaɓaiɓai amma in ka bashi kiran sallah haka kawai sai da gargaje bakinsa ala kabar ala amin haka ka baka ganin lokacin da ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiran sallah a mafarki manzo Allah ya tabbatar mm-hmm. cewa ce fa'alimu bilalan fa innahu anda min kasau ka koya wa bilal domin ya fi ka iya wato zaƙin murya so ibada abu ne ake bukatar ne zanto cewa ka kyautata ta inna Allah yuhibbul abda idza amila amalan mm. an yutqina amalahu Allah yana son bawan da in ya aikata aiki ya dinga kyautata aikin so me kuma sai a sallah me to in ka gama sallah zai ka daina faɗa mu shine ba kaurewa kace ka gama in ji a wannan zamani ka gama sallan ka je kallon kallon kallon kwallo walko ne ba ko ka gama ka gama sallan ka ko ka koma gurin hajiya abdije to shi kike me kuma ka bar gaban ubangiji maimakon ka tsaya kai kyauta ganawar ka da shi mhm. ka yi buri buri ka tafi kan dumame ko kan dan wake to da alamin warala ka bar gana da ubangiji ba gana da shi mai kyau ba kana gudu kana gudu ka je ka je gurin dan wake ko shinkafa ko farfesu ko ka je gurin daje ko ka zauna kan tibi ka kai akan tibi ka kallo ko sunna tibi za ka kalla kuwa ka kai ka tsaya gaskiya ne gaskiya ya fi mun ko sunna tibi za ka kalla gaskiya ne su malam wannan yana magana ne akan wani mm. kira zakai akan mutane masu sai da abubuwa na abin masarufi da sauransu hmm. yanayin yadda akan ɗauko wata ramadana musamman kamar watan da ya kamata a yi tsada a cikinta kuskure ne masha Allah kuskure ne da wannan hmm. zan yaba mu wani mutumi da naga abin da ya yi kuma ya yi mu haƙuri in kira har sunansa shine alhaji a yarno ban san shi ba hmm. ban taɓa ganinsa ba ban taɓa alaƙa da shi ba amma dai wani abin ban sha'awa da na ga yayi hmm. shine a gidan da sa mu da ke nan garinmu hmm. sai yake saboda shigo wata ramalana duk da cewa farashin wato a gwamnatin tarayya ma shine a sayar da man fetur akan naira casa'in da bakwai amma sai ta shi ya rage casa'in da biyar saboda shigowar wata ramadana kaga dole Allah ya wasu albarka cikin muke sa dan manzo Allah sai sallama wasallam cewa rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara Allah ya rahama wa bawan da yake sauki in ya je saya da kuma sauki in zai sayar saboda haka kira ne da babban murya wa 'yan kasuwa da sauran mutane da cewa hmm. don Allah su taimaka su taimaka sanya wa mutane sai ta mutane a wata ramalana ba hmm. kamar yadda yanzu siga ya tashi saboda wata ramalana hmm. shinkafa ta tashi saboda wata ramalana waye ya tashi saboda ne fatin dankalin turawa mai ya tashi jama'a ma ku to wanda ma su mutane su gane cewa dama ba watan cece ne ba kula da waɗannan abubuwan kuma da hankali kan ibada ba ma harkar maganar cece ba saboda haka dai bayan Allah don Allah kyautata a yi sauki a yi sauki sauki abin da zai jawo maka shine alheri a cikin dukiyarka albarka a cikin dukiyarka karuwar arziki su ja maka amma tsanantawa da takurawa mutane ba abin da zai ja maka in ban da bala'i a cikin ɗinka Allah ke shi mana Usman masha Allah na Usman so kamar yadda wani yake tambaya misali mala akan abin da ya shafi shi ma nau'i ne na azumi mm. hidima ce wadda take kamar na eh, sana'a mm. wato yadda kamar teloli suke kokarin dinke-dinke ma mutane dinnan wajen cika alkawari da ba da muhimmanci wajen aiki din mm. so wani yana ganin cewa malam a yi kira na musamman ga su telolin mutum ya daina karban abin da ba zai iya cikawa ba ko da ce naga kana kira kana kira ayuwa kana kira ayuma wata lalle kira <laughs> na kamar <laughs> producer na maka na maka kira da cewa kai maka dakata <laughs> ina gani mu dakata da zance akan wannan yana bukata mala dan yi mm. nazarin abin da ya kamata faɗa musu in kalmomi saboda mm. yaran mutane a hada kici da mm. sauransu Allah ya mana jagoranci a madadin wato wadda yake amsa mana wannan tambayoyi malam Ibrahim Adam Fisina ني Usman ابراهيم Bukaro nake ce السلام عليكم ورحمه الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على